dokoki na wannan zaben bangare na farko za mu yi accreditation abin da ake kira tantancewa muka ko ka tantance ka jefa kuri'a a wannan gurin ko ba duk wanda ya zo tantancewa ya tabbatar ya zo da katinsa na dindindin na jefa wannan kuri'a wata kati ta watan gari ba za mu yi amfani da ita wannan wurin ba sannan na biyu idan muka tantance ka za mu yi alama na nuna an tantance ka akan farshenka sannan ka dama daga tafi idan ka ga dama za ka zauna ka zauna idan ka ga dama za ka koma gida ka koma gida sai lokacin zaɓe ka zo ka jefa kuriyarka. Baturen zaɓe kenan ke karantawa jama'a irin ƙa'idojin da ke tattare da harkar kada kuri'a a Bauchi. sai dai kuma a bayyane ke a fili cewa harkar zaben na yau ya gamu da cikas domin kuwa a yawancin mazaɓin da na ziyarta an shaida mini matsalar rashin isar kayan zaɓe da wuri haka yake a duk faɗin jihar a yayin da wasu tashoshin zaben an gamu da matsalar rashin aikin na'urar tantance mutane ga ƙarin bayani daga bakin turawan zaɓe da kuma masu da'a. To sunana Abubakar Yunus presiding officer a aikin zaɓe. To me ke faruwa ne na ga kaman kana haki kana ma eh, wato muna da mazaban mu eh. babban mazaba ce eh. wannan wadin yana da yawa don haka kuma ga aikin ba su tsara shi yadda ya kamata ba bayan rashin tsara shi yadda ya kamata ga mutane tare guda su kuma yawansu ya kasa babban matsalar ne rashin tsari na yanayin aiki ba ba ku kayan bane da wuri yanzu nan karban kayan kenan yanzu kayan karfe 8 da wani abu kenan eh. duba mu karfe 8 da kuma ya kamata a ce bakwai da wani abu ne muka isa to ya malam ya kaga gudanar da wannan eh, tantancewa an tantance ka eh alhamdulillah an tantance ne cikin sauki ma bai wuce minti 1 da dan wani abu gani suka dauko kati a shi wannan da din da kawo kati na aka gwada hoto na ya fito suna na ya fito suka bani san tumfurin akan dan wannan layin sama na sa shi ma ya tabbata daga wannan shi kenan abin da aka ma aka ce an gama da ni sai bayan sha biyu da an gama tantancewa na kowa da kowa ni kuma sai zo mu shiga layin jefa kuri'a insha Allah an ce dai za a fara karfe takwas ba a fara ba har yanzu amma dai bisa ga daga halamu mun ga wancan bangaren an fara mu ma muna kyautata zaton za a fara da mu fara me kenan ne za a fara tantancewa to kowa ya fito an fito kwanmu da kwarkwatan mu mun fito kowa yana niyan kada kuri'ansa ga wanda yake so ah, to ya shirin wannan zaɓen abin da ya dan bata mana rai kawai ba a soma kan lokaci ba an ce da takwas za a yi da ka tara mata kusa eh. to amma da yake muna fitowa izinin ubangiji Allah zai rufe asiri Allah sa a yi lami lafiya sun gaya muku dalilin da ya sa aka samu tsaiko na ba mu samu ganin saurin musu su mana bayani su mana bayani ba amma mun sani dai ba su kawo ba gama shiri ba ne ina ji ko za gabatar da kanka na Sa'idu Husaini ejen na jami'ar APC a nan wajen da ake rarraba kaya a Babasiri. Ya ce eh dama gaskiya kan dan a yadda aka ce takwas a dukkan mazaɓu da a fara tantancewa to gashi dai har yanzu ba da kayan ma ba a gama shi ba wanda a cikin akwatuna saba'in da wani abu da fi guda ishirin ko sama da haka kaɗan aka babbayar ba misalin karfe takwas kenan yanzu da wasu kaga mu takwas da rashin sai makwa eh, kaga da mu ce lallai aikin bai tafi kamar yadda ya kamata ya tafi ba ko sun ga muka dalilin abin da yasa abubuwan yake samun tafiyan hawaina lallai ba mu yanzu mu kokarin mu iske su ganin dile da muka yi ne a mazabun mu dole muka fito muka ce mu biyo mu ji me yake faruwa yanzu mun zo din muna kokarin mu same su kenan mu ji dalili to ko za gabatar da kanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammadu Rabi'u Zaharaddin Makwalla na ganka da wani dan takarda hannunka mai dauke da lamba eh. a ina ne kenan ka karbi wannan wallahi a mazaban dan mowa ne kuma akan je ne a rubuta kowa ya zo za a rubuta sunansa to in an zo sai a kira lamban da a kira yanzu kai kana lamba nawa ne ina lamba na 234 biyu da talatin da hudu sai wani lokaci da fara zabe ke za a fara zabe kamar ɗaya da rabi su ka gaya muku su turan zaben a ba su gaya mun ba amma dai haka nake ji ake fara wato wannan shine alaman an tantance kake ne yawa wannan shine alaman in an kira wannan lamban to ka zauna a tantance ka in an tantance ka kuma sai ka ja sai ka tafi sai time din da aka bayar na jefa kuri'a sai ka zo ka jefa kuri'a amma kuma rahotanni daga jihar Gombe na bayanin cewa harkar zaben na gudana babu matsala sosai domin kayan zaɓe an kai su tashoshin zaben tun jiya kuma jama'a sun fito domin kada kuri'a su to sai dai kuma wani bayani daga to sai dai kuma wani bayani wanda ban gama tantancewa ba na bayanin cewa 'yan boko haram sun bayyana a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar na faɗa suna gargaɗin jama'a da kada su je wurin zaɓe. Lohab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.